يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمنا لتفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الجن karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha bakwai bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya cewa idan har bayi suka tsaya akan tafarki mai kakke da'a wa Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shayar da su ruwa mai yawa mai albarka zai wadata su da ni'imomi da walwala da kuma aminci amma yace zai yi musu haka ne linaftinahum fihi Allah ce domin mu jarabce su a ciki mun yi bayani game da abin da ya shafi jarrabawa wadata walwala duk lokacin da ta zo takan zo da jarrabawarta idan Allah ya ba mutum dama a rayuwa na mulki jarrabawa ne wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at wa nablukum sharri wal khairi fitna duk lokacin da mutum ya samu dukiya akwai jarrabawa a cikinta hakanan duk lokacin da yanayin rayuwa ya canza kunci da matsatsi shi ma akwai jarrabawa a cikinsa so mutumin da ya rabauta shi ne wadda ya ci wannan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi mun yi bayani game da abin da ya shafi ni'ima cin jarrabawa kan kowace ni'ima da Allah ya ni'imtar da ita akan bawa shine bawan yi godiya ma idan mutum yayi godiya ma Allah to ya ci jarrabawarsa zai ga ƙari kuma zai ga alkhairi kuma zai haɗu da Allah lami lafiya faduwa a jarrabawa shine bawa yayi butulci idan mutum yayi butulci ma Allah ya juya baya ga dokokin Allah to ya faɗi a jarrabawarsa yayi asara kuma haɗuwarsa da Allah ba za ta mishi dadi ba ita dukiya yana daga cikin tsari da ubangiji ya tsora na haɓakanta da ci gabanta da albarkata shine sanya ta wajen hidima wa addini da kuma hidima wa bayan Allah idan mutum ya riki wannan tafarki to ya riki tafarki mafi inganci wajen haɓakar da dukiyarsa da kuma samun albarkar dukiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani gari da zai waye face Allah ya saukar da waɗansu mala'iku biyu su yi addu'a wa masu wadata a rayuwar duniya na farkon yakan ce Allahumma a'ati munfikan khalafa Allah duk wanda yake infaki yake taimako yake ba da gudumawa da tallafinsa Allah kamar ya mishi gurbin abin da ke bayarwa na biyun yakan ce Allahumma a'aqi mumsikan talafa Allah duk wanda ke rike dukiyarsa ga barin taimakon bayin Allah Allah ka talafar da dukiyar Allah ka daidaita ta ka ɗebe albarkarta ba zai yi wa Allah ya saukar da waɗannan mala'iku su yi addu'an kuma a ce ba zai karɓi addu'ar ba to wannan abin jan hankali ne kuma abin wa'azi ne ga dukkan wani da ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya gaskata abinda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi to idan ya bi ta farkin da ta dace sai ya samu tsira kamar yadda muka ambata shi Allah ba cutar da bayin Allah a harkar dukiya ba ba cutar da bayin Allah ba tsantsar rowa kawai yakan sa Allah ya cire albarkar dukiya ba wai ka haƙince su ba ba ka yi musu gishu a wajen sayar musu da kaya ba ba ka cutar da su da abin da za ka yi kasuwa a kansu da shi ba ruwa kawai ka rike dukiyar ka yi ruwarta ma'addinin Allah ka rike dukiyar ka yi ruwarta bayan Allah kaɗai kan sa Allah ya daidaita dukiyar Allah ya ba da misali da kisan waɗannan bayan Allah masu gona a cikin suratul qalam ba cika karanta ba arama Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati Allah ya ce mun jarabci mutanen makka kamar yadda muka jarrabci masu gonan nan waɗansu malamin tafsirin alkur'ani suka ce wata gona ce da allah ya mata albarka take fidda amfani na ban mamaki na wani bawan allah ne to wannan bawan allah duk lokacin da aka zo girbi yakan yi gayyata ya yi gangamin mutanen garinsu da maƙwabtansu duka a zo a yi aiki wani lokaci idan aka yi aikin aka gama duk abin da ka girbe sai ce to naka ne ka ɗiba ka tafi ka. wani lokaci idan aka yi girbin sai ya kasa amfanin gonan bayan ya cire zakar gonan sai ya kasa abin da yake nashin ne kashi uku sai ya ɗauki kaso ɗaya sai ya ba wa bayan Allah kaso ɗaya sai ya riƙe kaso ɗaya sai ya ajiye domin sarrafawa a dawo da ita gona. duk alƙaryar ba a yi gona mai albarkata ba gashi nan a cikin hadisi ingantacce wata ran wani bawan Allah na tafiya a cikin jeji hadiri ya gangamo ya ɗauro a cikin hadirin sai ya ji ana cewa ka tafi ka je ka zubar da ruwan nan a gonan wani ya ɗaga kai sai bai ga kowa ba da ya kalli hadirin da kyau sai ya ga hadirin yana ribas yana juyawa sai ya ce to zan bi hadirin na ga gonan waye zai je ya bi hadirin ya yi tafiya sai da ya je wani kamar tsauni wani tudu sai ya zub da ruwan sai ce to an ce gona kuma ya zo ya zubar da ruwan a nan ya ce amma da ya ankara sai ya ga ruwan yana gangarawa yana malale yana bin wani kwari to sai ya bi kwarin sai ya ga ya shiga cikin gonan wani bawan Allah lambu ko fadamar wani bawan Allah sai je ya same shi da manjagara yana ta buɗe hanyar ruwa sai ce mishi malam me sunanka yace na wani yace wallahi me sunan nan na biyu ina tafiya a jeji na ji wannan ruwan da ya shigo gonankan an ce ya zo ya zubar da ruwa a gonanka ya ce mishi malam don Allah me sirrin da ke tsakaninka da ubangijinka yace wallahi ba wani abu amma dai turan da na sare gonar na yi alkawari tsakanina da Allah duk abin da ya ban na amfani zan kasa uku kaso ɗaya nashi zan ba wa bayin Allah kaso ɗaya nawa kaso ɗaya kuma zan sayar in sake zuwa in mana noman akan wannan ubangiji ya tada hadiri na musamman a zo a yi ruwa a gonansa dukiya in baka taimako da ita baka more ba in baka taimako da dukiya baka more ba to lokacin da wannan bawan Allah ya mutu ƴaƴansa sai suka gaji dukiyar sai suka ce to su ba su yarda da tsarin babansu ba ba da su bar wani ya shiga musu gonan mahaifinsu ba maganan a zo a ɗebi abincinsu ya ƙare ya ƙare suka ja kunnen junansu in za a tafi girbi kar ma wani ya bari wani miskini ya ji labari iz aqsamu la munna hamus bihin Allah ce suka yi rantsuwa da Allah za su girbe gonarsu su da asusuba duruduru tun kafin kowa ma ya tashi wala yastasnu Allah ce amma ba su yi ko istisna'i ba ba su yi ko insha Allah ba akan wannan mummunan nufi na hana bayin Allah abinda suka samu a gonansu fafafa alaiha fa'ifun min rabbika wa hum na'imun sai wata azabar Allah ta zo cikin dare suna bacci sai ta kewaye gonan gonan duka sai ta kone fa asbahat kasari Allah ce gonar sai ta dawo kamar wani duhun dare ta kone kamar an yi gobara a cikinta fatana da musbihin asuba na yi sai suka dinga kiran junansu a sirrance cewa ku tashi mu tafi gona mu je mu sirri anigdu ala harsikum in kuntum salimin ku yi sammako zuwa gonanku don yin girbi in kuna da nufin ku je ku yi girbin maza a yi sammako a tafi kuwa wa yi yatakafatun Allah ce sai suka nufi gonar suna magana ƙasa ƙasa don kar a zo wucewa kusa da gidan wani miskini ma ya ji aisuwa ne yau za su tafi girbi duk wanda zai magana da dan uwansa sai je kunnen sai ya mishi magana Allah ya dakulan na hal yau alaikum miskin karfa ku yadda wani miskini ya shiga cikin gonan nan yau kowa na jan kunnan dan uwansa kai ne nake ganin ka kana yawan zama da suwa ne da suwa ne Allah ya dakulan na ha hal yau alaikum miskin kar wani miskini ya yadda shiga mana gona ma'ana kar ku gayyato mana waɗansu fakire akan abincin waka dau ala harbin qadirin Allah yake suka tafi da niyyar zartas da wannan mummunan nufin lokacin da suka isa fadan mara ausa suka ga gonan kalu sai suka ce inna labalun suka ce mun bata ba nan bane gonar sun samu gonar ta kone ta babbake ta lalace kala bal na hannu maharumu sai wani tashi daga cikinsu ya suka ce a'a an haramta mana amfanin ne gaba daya Allah ya ce bana ba abin da za mu samu saboda mummunan nufin bal nahnu mahrumun an haramta mana ne gonar ce gonar ce gonar ce gonar ce Allah kawai ya hana amfanin ne ya hana tun da ba za a ba ma mabayinsa ba qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun sai mafi nagartan cikin su sai yace dama ba na ce muku ku rike tasbihi ba ma'ana ba na ce muku dama ku rike Allah ba Allah ya muku wadata Allah ya muku arziki ku kame arzikin gabarin bayin Allah kala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun shi mafi nagartan cikin su sai yace dama ba na ce muku ku rike tasbihi ku rike komawa zuwa ga Allah ku rike Allah ba qalu subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mun kasance daga cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kansu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun Allah yake sashi sai juya ya kalli sashi sai aka fara zargi kai ne da masu kawo mana shawara kar mu yi abin da mahaifinmu yake yi wannan yace kai ne ka kawo mana shawara kar mu yi kar mu taimaki bayin Allah wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan kalu ya na inna kunna tabi suka ce mun wuce gona da iri ya Allah mun yi ma kanmu ka sassaba mun yi wa kanmu ka tubara asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun suka ce amma muna fata ubangiji zai maye mana da mafi alkhairin abinda muka rasa tunda mun tuba mun yi nadama yanzu mun koma zuwa ga Allah Allah sai ce kazalika al'azab haka nake azabtar da maruwata inji Allah wala azabul akhirati akbar Allah ce to na lahira shine babba law kanu alamun da sun sani shi Allah akan rowa kawai karka cuci kowa nakan ka hana zai hana ka jin dadin naka nakan kai rowarsa Allah zai daidaita ta mun buga misalin waɗannan makaho da mai kora eh, da wannan mai ciwon barsun da shi mai ciwon barsun da mai ciwon kora din dukiyar daidaita ta Allah yi me yasa kake gani malam haya dukiyar mutanen mu ba ta lasta ka juya baya shekara talatin ka je kowane gari ka duba duk mai kuɗin garin shekara talatin da ya wuce yanzu ba ma shi ba 'ya'yansa ma ba sa cikin masu kuɗin gari za ka samu mutum shi ne mai kuɗi a gari duk garin ya fi kowa kuɗi a anguwansu ba za ka samu ya yi rijiyar kankare don mutanen anguwansu dinga shan ruwa ba duk anguwannin masu kuɗin nan ka je ka bi illa mara rahim Allah kowa daga shi sai 'ya'yansa, sai matansa sai ƴan uwan matansa yau bayan mutuwarsa a anguwan ba abinda za ka je ka gani wadda ya yi don mutanen anguwansu ba fa mutanen garinsu ba mutanen anguwansu ba abin da ya yi wadda mutanen anguwar ke amfana saboda kuɗi sai dai dawo tare wani yana nan kuɗin ya ƙare saboda mai bebe hanyar da Allah zai albarkace ta ba saboda ka idan Allah ya baka wadata idan Allah ya maka falala idan Allah ya wadata ka ka yi amfani ka saka dukiyarka ka saka dukiyarka wajen taimaka ma addini da bayan Allah wannan shine zaka ci ribar dukiya Allah ya sa karatun mu ya amfane mu wa man yughrid an dhikra rabbih yasluku azaban sa'ada Allah ya ce amma duk wanda ya ma bijire ma'ambaton ubangijinsa azzikir alkitabu was sunna duk wanda ya bijire ma alqur'ani ya bijire ma sunna ya bijire ma addinin Allah yasluku azaban sa'adan Allah zai shigar da shi azaba mai wahala Allah ya tsare mu تسي الله يجي بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوك أدعوه وأن المساجد لله الله يجي دك مسلاتين الله ني فلا تدعوا مع الله أحدا كركوا بوتا ما وني أجتم مسلاتي تاري دا الله كركوا بوتا ما وني تاري دا الله hakan ba yana nuna a bauta ma wani Allah a wajen masallaci ya halatta bane amma ya tsananta ya kazanta a ce a ɗakin Allah kuma ake kiran wani kuma bayan Allah ake bautan wani kuma bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka yahudu da nasara suka yi haka yahudu da nasara suka yi suka maida masallatansu wuraren bautansu ababen bautan waɗanda suka allantar da su wajen da ake bauta ma Allah ake ta Allah da bauta sai suka mai da shi wuraren bautan wani Allah Allah yake wa annal masajida lillahi dukkan masallatai na Allah ne falata tad'u ma Allahi ahada kar ku kuskura ku kirayi wani ku bauta ma wani kowaye tare da Allah a cikin su masallaci shine mafi alkhairin buk'a a bayan ka duk wani ku da za a ce waje kaza yana da alkhairi mai albarka ne annabi ce masallaci shine mafi alkhairi mafi alkhairin waje a bayan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce masallaci shi yasa Allah yayi umurni a girmama shi a kimanta shi fi buyutin adina Allah an turfa adina Allah an turfa wa yunta يسبح له فيها بالغدو والآصال في Allah ya yi izini a kambama shi a ɗaukaka shi a darajanta shi ya kamata masallaci ya dinga samun kula a wajen musulmai sama da yadda gidajensu yake samun kula azin Allah an turfa Allah ya yi izini ya yi umarni a girmama masallaci har kanshashe masallaci ana so duk lokacin da aka shiga masallaci a samu masallacin yana kanshi za ka je ka samu falon kowa da kayan kanshi amma masallaci babu kayan kanshi a tsaftace shi a share shi lokacin da aka shiga masallaci a samu masallaci yana cike da tsafta da kamala don shi ne mafi alkairin bigire a bayan ƙasa baki daya masallaci cibiya ce cibiya ce ta tarbiyyar al'ummar musulmai waje ne na bauta ma Allah waje ne na karantarwa waje ne da za a ɗora al'umma akan tarbiyya nagartacciyar tarbiyya shi yasa aka wajabta ma kowa ya fito jam'i domin a gudu tare a tsira tare waɗansu malamai suka ce wa annal masajida lillah dukkan gabobin da ake sujuda da su na Allah ne shi kadai ma'ana ma Allah ake sarrafa su fala ta da umma Allah ahadan karka bauta ma Allah tare da wani da waɗannan gabobi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an umurce ni mai sujuda akan waɗansu gabobi guda bakwai ya nuna goshi sai ce tare da hanci ba a ɗoɗana goshi a manna hanci a ƙasa ma kowa in ba Allah da hannaye da gwiwoyi da kuma ƙarshen yatsu ba a sarrafa waɗannan gaɓoɓi in ba ga Allah su subhanahu na ta'ala Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi lokacin da bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi ya da'uhu yana kiran Allah ma'ana yana bauta ma Allah ka duya ku nuna alaihi libada har sai da aljanu suka hau hau junansu kamar za su rikito akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karatu a bakin alaran mamaki da daɗi balle a bakin manzon Allah lokacin da suka ji alkur'ani kalu suka ce an fito ku yi shiru mu ji alkur'ani to Allah sai yake bada labari to yaya aka yi wajen sauraron ba wai kowa ya koma gindin benci ne ko inuwa ya zauna yake sauraro ba haka suka zo suka cunkusa wannan ya hauka faɗan wannan yana jin karatun yana kallon manzon Allah wannan ya ɗale kan wannan wannan ya ɗale kan wannan kadu ya ko na alaihi libada Allah ce suka hau junansu kamar da su faɗo akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai sani ba mamala ko kai ne aka ce ga annabi na karanta alkur'ani ai ta inda karfin ka ya kai alaihi salatu wassalam sa ma yayi dadi labarin sa yayi dadi sa suka yi dadi balle a ce ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah za mu kasance da annabin mu annabin rahma to Allah na bada labarin jinnu lokacin da suka je suka saurari shiriya lokacin da suka je suka saurari shiriya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ka ce iyaka ina kiran ubangiji na ne wala ushriku bihi ahada bana shirka da Allah bana hada Allah da kowa sai eh, sura ta zo karshe karshe ko za ka zaka dinga jin sakonnin a matsayin wasiyoyi eh a matsayin wasiyoyi qul inna ma ad'u rabbi ka gaya ma duniya ni fa Allah kadai nake bautawa wala ushriku bihi ahada ba na tarayya ma Allah da kowa Allah ya ce ka gaya ma duniya duka ba ka yi tarayya ma Allah da kowa ba babu wadda yake da hurumi na allantaka in ba Allah ba Allah shi kadai ne abin bauta shi kadai ya cancanta a bauta mishi duk wadda kaga ana bauta mishi koma bayan Allah zalunci ne bai cancanta da bautar ba bai cancanta da bautar ba Allah yake ka gaya musu innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada Allah kadai nake bauta Bani tarayya ma Allah da kowa to idan kana so ka tsira hanyar kenan duk waɗannan shirki ya ci faruwan ka su karka yadda dukkan mu bayin Allah ne mala'iku bayin Allah ne manzanni bayin Allah ne annabawa bayin Allah ne salihai bayin Allah ne waliyai bayin Allah ne kowa bawan Allah ne ba wadda ake bauta shi. mala'iku Allah ya ce wa man yakul minhum inni ilahun min duni Thank you. كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم إني إله من دونه الله يتي أتكم ملائكو دا ولزي تيني أبن بوتاني كوما باينسا معنى كوما باين الله فذلك نجزيه جهنم الله يتي دا جهنم زم يساكيا بإتا ملائكة Allah ya ce inda zai ce a bauta mishi Allah ya ce wuta dan kai shi wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam Allah yace duk wanda zai ce ni abin bauta ne koma bayan Allah Allah yace to da sakamakon su jahannama kazalika najzi zalimin Allah yace haka nan muke saka ma azzalumai waɗanda suke ma Allah tarayya da waɗansu ababa da basu cancanta ba Allah shi kadai ne abin bauta kar wata ran guluwi ya kai ka ka je ka fara bautan wani annabi ko ka fara bautan wani sali ba ku ganin irin kaburburan waɗanda ake ganin salihan bayi ne ko waɗansu waliyai ne da waɗanda suka rike su suka rike su a matsayin waliyai za ka ga an je jikin kabari mutum yana roƙon shehi ya ba shi jayi ya azurta shi ya ba shi haihuwa ya ba shi kaza ya ba shi kaza kabari zai je yana roƙon wani ba Allah wanda yake kwanci a kabarin nan duk walittakarsa yana bukatar kai ma addu'arka kai ma yana bukatar addu'arka ba wadda ya isa ya yi wa Allah karan tsaye a kan bayi bayi bayin Allah ne ba wani wadda bawan wani ne duka bayi ne na Allah to wani arzikinsa a wajen boka yake nema wani arzikinsa a wajen wani waliyi yake nema wani jarinsa a wajen wani waliyi yake nema wani kariyarsa a wajen wani shehi ko waliyi yake nema wani bukatunsa duka ya ɗauke su a gaba ga mahalicinsa ya kai shi gaban waɗansu wadda ba za su iya amfana mishi gome ba in ya da ukun la yasma'u du'a'akum Layat mahaifiyu da uhun layin sun udu, aa, kuma Allah ce in kun kira su ba za su ji kiran ba, wa lau sami uku ma ko da sun je masu ta jabu da kuma Allah ce ba za su iya biya muku bukata ba. wa yau malkiyamati ya tsoro na shirki kuma ranar alkiyama za su kafirce mu haɗa su da Allah da kuka yi wala yi nabbi uka mislu kabir Allah ce ba wadda zai baka labari kamar masanin abu Allah ce ni ne na gaya maka ni ne na gaya maka inji Allah ko ka kira shi Allah ce bukata ba za ta biya ba ko ya ji Allah ce kuma ba zai iya biya maka bukata ba wallazina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir wannan yar zare yar zare da take cikin kwallon dabino Allah ce duk wanda ka gani a duniya Allah ce bai da mallakar ta bai da mallakar ta duk komi na Allah a wani ku Allah ya ce idan ka ga wani yana roƙon wani Allah akan wata bukatarsa to kamar ya dinga kiran ruwa ne daga cikin rijiya ya fito ya shiga bakin lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لو دعوة الحق كرا نكفتيا كروكا أبيا بكاتا Allah ya ce hurumin Allah ne shi kadan ta da'una min dunihi ya da'una min dunihi la yastajibuna lakum bi shay'in Allah ce waɗanda suke kiran waɗansu ababa koma bayan Allah la yastajibuna lakum bi shay'in ba za su iya biya musu bukata ba Allah ya ce dukkan kantar bukata dukkan kantar bukatan Allah ce ba za su iya ba illa ka ba su tikafaihi ila ilalma. face misalinsa kamar misalin wadda ya miƙa hannunsa ne zuwa ga ruwa yana kiran ruwa liyabu lugafahu wai ruwan ya zo ya shiga bakinsa zai shiga Allah ma ya ce wa ma kowa bi baligi Allah ya ce ruwa ba zai shiga bakinka ba mutum ya miƙa hannu a rijiya ko bakin famfo ya kira ruwan ya ce ya shiga bakinsa Allah ya ce duk wadda ka gana roƙon wani ba Allah ba to kamar mai kiran ruwa ne ya taso ya zo ya shiga bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighi Allah ya ce ruwan ba zai zo ya shiga bakinsa ba ba ta lokaci ne kar ka yadda ka sarkafa da wani abu kuma bayan Allah duk wayannan ababa duk waɗannan ababa shedan ke amfani da su domin ya razana mutane innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a lokacin da Allah ya sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka san dai a Makka lokacin da aka sa da annabi gumaka ma sun haura 300 kuma duk gumakan nan su ne waɗannan ga nasu waɗannan ga nasu ga manya-manyan wadda su ake razana jama'a da su irin su hubal irin su lata irin su uzza irin su manata ana karkarwa ana bari idan an yi wani abu da ya saba ma ka'idodinsu annabi ya tashi kira sai yake tambayan mutanen makka qul afara'aytum ma tad'una min dunillah الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله alaihi yatawakkalu mutawakkilun Allah ya ce yace kul afara'aytum ma tad'una min dunillah Allah ya ce ku bani labari waɗannan ababa da kuke kira kuke bautan su koma bayan Allah Allah ya ce ka tambaye su ku ban labari kul ara'aytum afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta wata matsala ta shafe ni na shiga cikin halin kakani kai hal hunna kashi fata durri za su iya yayi matsalar da na shiga suka ce a au arada ni bi rahmatin to idan Allah ya nufe ni da rahama wani alkhairi ya same ni hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahamar suka ce a'a kul Allah yake to ka ce musu hasbi Allah Allah ya ishe ni ya isa ko bai isa ya isa kul hasbi Allah alaihi tawakkalu mutawakkilun duk masu dogaro ga Allah suke dogara ku dogara ga Allah ku dogara ga Allah duk waɗannan ababa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi ya fara da'awa garnakakkun bokaye da sauransu da suke wannan wajen ai suna da yawa akwai wani bokan da ya hana ruwa gudu babu Allah shi ne Allah waɗannan ababa duka Allah ke gudanar da su duka Allah ke gudanar da su karka yadda karka yadda a yaudare ka ka riƙe wani koma bayan Allah ka juyar da wani nau'i na bauta gare shi za ka yi asara kuma ka yi biyu babu za ka yi asara kuma ka yi biyu babu sai Allah ya ce qul inni la amliku lakum darran wala rashada Allah yace kuma ka gaya musu inni ni manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku lakum darran ba ni da mallakar cutarwa gare ku an zo wajen wannan manzan Allah kenan alaihi salatu ba ni da mallakar sauko muku da wata cuta ko daga muku wata cuta wala rashidan ko shirya yace duka ba ne da mallakarta in annabi bayi da mallakarta akwai wani shehi ko wali da yake da ita an gama karatu kulka gaya musu inni la amliku lakum barran ba ni da mallakar wata cutarwa idan wata matsala ta addabe ku ni in zo in daga muku matsalar ko kuma ni in kun mun abin da ba ni so in saukar muku da matsalar Allah yake ka gaya musu ba ni da mallakar wani ba ni da mallakar wannan annabi ba yi da mallakar wannan akwai mai mallakar ba wala rashin hakanan nan shari'a da dace Inna innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah yake innaka la tahdi man ahbabta ba baka da ikon shiryar da wanda kake so wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah shari'a yana hannun Allah yahdi man yasha shi yake shiryar da wanda yake so Allah ce to ka gaya ma al'ummarka ba ka da mallakar cutarwa to idan ka fahimci alkur'ani ka fahimci ayar nan a cikin alkur'ani take ka sake ganin wani kuma yana da ta'asiri na cutarwa ko amfanarwa a kanka Allah ya ce ma annabi ka gaya musu kai ma ba ka da mallakar cutarwa ko amfanarwa shi yasa Allah ya ce wani kawwifu naka bil ladina na duni razana ka ake da waɗanda ba Allah ba kuma ku dinga kallon waɗannan abubuwan da suke faruwa a tsakaninmu wallahi sun isa su zama mana aya ka dubi harkar kasuwa yadda za ka ga waɗanda suka fito daga manyan gidaje sai ka samu wadda Allah ya ɗaga a garin ba daga cikin waɗannan manyan gidajen ba haka ne ka dubi siyasa yadda Allah ke ba da kujerun mulki ma wadda yake so kai daga ganin yadda ake samun kujerun mulki wallahi ka san Allah ke bayarwa ba manyan kari suke bayarwa ba Allah ke bayarwa razana ku kawai ake yi a ce in baka haɗa kai da wane da wane da wane ba abun ba zai yiwu ba in ba an je gun malam wane ba abun ba zai yiwu ba ni dai na yarda duk ƙarfin malantar malami da zai iya addu'a ka zama wani a cikin rayuwa ko al'umma amma in ya yarda shi bayan ka zaman ya zo ya zauna a ƙarƙashinka ko ɗansa ya zauna a ƙarƙashinka to wannan addu'ar da wa ɗansa ya yi wa kowa kansa ya ba in dai ya yarda bayan ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna ko ka zama sarki ya yarda ya zo ya zauna a ƙarƙashinka ko ɗansa ya zo ƙarƙashinka ya zauna to ya nuna ɗansan ko shi ɗin yana bukatan kujerar tun zai iya amfani da kujerar da bata kai taka ba to me yasa addu'ar da zai yi wa ɗansa ko yi wa kansa ba ƙarya ne Allah ne ke bayarwa duka duba ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hakkokinsa duk waɗannan abubuwan suna hannun Allah ne kar wani ya ne ka ka yi riko da sababi abinda Allah ya shar'anta maka ka nemi abun abun abun Allah ake samu abun abun Allah ake samu kuma kullum abin da muke faɗa shine idan har kana ganin naka ne ya samu naka ne ya samu misali idan malaminka kana ganin shi ya yi aiki ka zama ciyaman ko gwamna ko shugaban kasa to da ka samu akwai gwamna ko shugaban kasan da yake faɗa da malamin kan shi ma kuma ya samu kujerar to tun da ba sa shiri da malaminka ka ga nuna ba malaminka ne ya bashi ba kuma ya nuna malaminka ba zai iya hana shi ya samu ba tun da shi baya shiri da malaminka ni kun fahimci magana idan aka ce ga wani malami garnakekke zai maka aiki ka samu kujeran gwamna to insha Allah sai ka samu a cikin kasar akwai gwamnan da bayi shiri da wannan malaminka kuma ya samu gwamnan ɗayan biyu ko dai ba zai iya hanawa ba don bai hana wancan gwamnan da bayi son sa ya samu ba sannan kuma ba shi ya mishi aiki shi ma ya samu gwamna ba ƙarya ne Allah ke ba da mulki kuma bayan mutuwansa za a yi ta samun wannan kujerun tunda mai bayarwan baya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut Allah ce in za ka dogara wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa wali kenan annabi kenan Allah ka dogara ga rayuwar nan da baya mutu Allah shine abin dogaro Kul inni la amliku lakum darran wala rashida kace ni iya mallakar muku wata cutarwa ko wata shari'a jama'a mu dinga fahimtar waɗannan ayoyi da kyau wato karka bar wani ya zo ya maka dunu-dunu akan tauhidinka Allah shine Allah duk abin da kake ganin wani zai ma ka kukuta to sai ka samu wadda ya kukuta a wannan abun kuma ba a mishi irin abin da aka makan ba ashe ya nuna kai ma ba wannan abun ne ya kukutar da kai ba Allah ne ya kukutar da kai muna fahimta da kyau sai kuma ya ce Ƙul inni lan yi jira ni min Allah ahadun yace kuma ka gaya musu ba wadda zai iya bani kariya daga Allah. Idan Allah zai kama ni ko zai mu hukunci ka ce fa ba wadda yake sai ya kwace ni ya bani mamaka. walan da min dunihi multahadan kuma ba inda zan samu mafaka koma bayan Allah eh Allah kenan wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi فيقولون إلا Allah ya ce kulman biye dihi malakutu kulli shay'in Allah ya ce ka tambaye su waye mallakar komi da komi yake hannunsa wa huwa yujiru yana ba da mafaka wala yujaru alaihi shi kuma in zai azabtar da kai ba mai baka mafaka Allah ya ce ka tambaye su waye wannan sai kuluna sai kuluna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne shi yasa shi jinjinan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke mishi la malja wa la manja minka illa ilaika idan wani ya bi ka ya fafare ka ba inda zaka fake sai gun Allah shi ma Allah in ya fafare ka dole gun sa zaka dawo ka fake eh in ya hana ka kuma kana nema dole gun sa da ya hana kan gun sa zaka dawo ka nema amma in ba Allah bane mutum in ya matsa maka abauci ba sai ka koma Kano ba ai eh mana in mutum ya matsa ma a Kano sai ka tashi ka koma Port haka ne to shi Allah in ka rasa shi ya hana kuma dole kunsa za ka dawo ka nema wa huwa yana ba da mafaka da kariya yana tseratarwa wala yujaru alaihi shi kuma in zai azabtar ba wanda yake zai bada kariya ko mafaka an Allah yake ka tambaye su waye sai kuluna Allah suka ce Allah ne to tunda Allah ne mai wannan ba magana kare ba idan wani ya kawo ma farmaki shi zai kare su ma sun yadda shi zai kare shi kuma in zai kama ka da azaba ba mai baka kariya to yanzu akwai wanda ya kamata ka rike bayansa babu babu babu shi yasa kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yadda suka sha tauhidi suka san Allah da yawa daga su talakawa ne wani akan iya samu jabton da zai rufe tsiraicinsa da shi wadatacce bayi da shi amma akwai izza don sun san ba mai bayarwa ko hanawa in ba Allah ba ba wadda zai ba su tsoro saboda sun san mai gudanar da komai Allah ne mai gudanar da komai komai Allah ne Allah ya samu dace qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahadan sai yace ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين illa balagan min Allah wa risalati yace abinda nake da dama akai shine umurni da Allah ya mun na isar gare ku sa da yaban na manzanci na isar muku yace to matsayina kenan wannan shine nake da iko akai ni manzo ne wa ma ala rasuli illa al balag bana bani da ikon cutarwa bani da ikon amfanarwa ba ni da ikon mallakan shari'a ba ni da ikon ba da mafaka da kariya to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam me yake karkashin ikonka yace illa balagan min Allah wa risalati isar da sakon Allah fa zakkir innama anta muzakkir fa zakkir innama anta muzakkir annabi yace abunda iko na ne abunda yake togajje. daga duk abin da muka ambata shine isar da saƙon Allah zuwa gare ku wannan shine aikina wannan shine aikina duk abin da kuke so ku nema a ƙarƙashin wannan to ku zo guna ku nema me ma'anar aya kaza zan muku bayani me ma'anar abu kaza me hukuncin kaza zan muku bayani amma muna son arziki yace wannan ba gurbi na bane ku nema abun Allah Eh, ku nema abin Allah muna son abu kaza sai ce ku nema abin Allah Me hukuncin abu kaza da abu kaza sai ce hukuncin kaza da kaza in ma a lokacin bai sauka ba Allah sai turo mala'ika Jibril sai ya sanar da shi ga hukuncin sai a muku bayani illa balagan min Allah wa risalati to dukkan malami inna Allah ne matsayinsa kenan bai komawa ya ce kuma zai fara ba wa mutane sa'a a'a ka wuce matsayin malanta ka wuce matsayin malanta waɗannan ababa duka ba su ƙarƙashin ikonka ba an ce malamai magada annabawa ba wa ma'alar rusuli illal bala Allah ce ba abin da ke kan manzanni sai isar da sakon Allah to wannan shine aiki aiki na malamai amma gobe ko jibi a ga ka fara zirga-zirga a kan kaburburran waɗansu bayan Allah to nan kuma ka wuce iyaka wa mun yi asillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa fa inna lahu nara jahannam to yana da wutar jahannama khalidi na fiha abada zai tabbata a cikin ta har abada malamai suka ce wannan sabo wa man yi asillaha wa rasulahu sabo irin na kafirci Shi ne ke dawamar da mutum a cikin wuta kamar yadda waɗansu nassosi suka yi bayani sai Allah ya ce hatta izara au ma aduna Allah ya ce har ta kai ma lokacin da za su ga abin da ake alkawarta musu domin da yawa sun ƙi su yi imani har sai da suka ga azabar Allah ta taso to haka za su yi ta kafircewa haka za su yi ta musu haka za su yi ta faɗa da annabawansu da manzanninsu haka da su yi faɗa da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da shi Allah ya ce hatta idza ra'aw ma a'duna, har sai sun ga abinda aka alkawarta musu dama idan ba a yi imani ba ai akwai abin da zai biyo baya fa sayalamu man ad'afu nasiran wa aqallu adada Allah ya ce a lokacin za su san wane ne mafi raunin mataimaki wane ne mafi karancin adadi ma'ana suwaye ba su da yawa suwaye ba su da mataimaka domin sun gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ayyul fariqayn khairun maqaman wa ahsanu nadiya idan aka karanta musu ayoyin Allah bayyanannu aka musu bayani daki daki qala allazina kafaru lil ladina amanu sai ka tare su ce wa mu'minai ayyul fariqaini khairum maqama mu da ku mu da ku musulmai ku musulmai ayyul fariqaini khairum maqama wa fi matsayi da daraja wa yake da mukami mafi daraja wa yake da wajen zama mai kima wa asan nabiyyan wajen ganawa mai kima da daraja tsakanin mu da ku suwaye ku da kuke taruwa a jikin bishiya kuna tattaunawa ku zo ku ga inda muke haduwa in za mu tattauna Allah sai ce kam a halaka na qablahum min qarnin hum wa kam ahlakana qablahum min qarnin Allah yace yo nawa alqariyu al'ummomi da muka halakar da su hum ahsanu asasan wari'iya wanda sun fi su kayan alatu sun fi su iya wanka a fito da gayi Allah ya ce nawa nawa muka halakar kafin mutanen makka wa ahsanu ri'iya wanda in ya fito ka ganshi kawai kafin yayi wanka wanka yayi Allah ya ce irin su nawa nawa muka halakar kafin su Allah ce to lokacin da keke da keke za ka tabbata to a lokacin kowa zai san inda zai dosa Allah ya ce hatta izara au ma yu'adun fa sayalamuna man af'afu nasiran waye mafi raunin mataimaki wa aqallu adada wane ne mafi karancin adadi wadda za su taimake shi kasan shi mu'mini har mala'iku suna daga cikin mataimakansa Allah ya turan da za a yi keke da keke da ku gane waye waye suka fi mace ran da za a yi tashin alkiyama wadda mala'iku suka raka dan aljanna zuwa gidan aljanna to sai Allah ya ce أقريب in adari in din nan bi ma'ana قل إن أدري إن إنم qul in a ƙaribin matu aduna Allah ce ka gaya musu ban sani ba ƙaribin matu adun shin abinda ake alkawarta mu mutuwa na zuwa tashin alkiyama na zuwa Allah zai yi hukunci tsakanin bayi na zuwa a ƙaribin matu adun wannan abin da ake alkawarta muku na za a yi tashin alkiyama a koma gaba ga Allah kurkusa ne am yadda lahu rabbi amadan ko Allah ya sanya mishi dogon zango yace ni dai ban sani ba eh baya daga cikin hurubinsa baya daga cikin hurubinsa wata ran ya tambayi mala'ika jibril ma mata sa'a yace mishi mal mas'ulu an bi a'lama min as-sali mala'ika jibril yace ai da mai tambayan da wanda ake tambayan matsayin su ɗaya ne game da tashin alkiyama Allah shi kadai ya sani shi za a yi tashin alkiyama mala'ikan da zai busa ka wanda za a yi tashin alkiyama shi ma bai san shi za a ce ya busa kahon ba to kaga duk abin da ba huruminsa bane sai ce ba hurumi na bane duk abin da ba huruminsa bane sai ce ba hurumi na bane duk abin da yake huruminsa ne sai ya ce hurumi na ne haka ake bukatan mu'mini wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama to sai Allah ya ce عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغيب الله شيني مثل غيب فلا يظهر على غيبه أحدا kuma bayi lekar da wani akan gaibin shi ne ya san gaibu sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba la ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illa Allah Allah shine masanin gaibi. alimul gaibi Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibihi ahadan bayi tsinkayar da wani kowaye akan gaibinsa illa man istada min sai wanda yake yardadde daga cikin manzanninsa sai ya nuna mishi abinda zai nuna mishi abu kaza zai faru lokaci kaza ai akwai hadisai da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waɗansu abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya kaga Allah ne ayyatin kayar da shi ko amma bisa cin gashin kansa da kansa yadda Allah ya san komai da komai a ce shi ma zai iya tsinkayen wani abu ba nuna mishi aka yi ba zai yiwu ba zai yiwu ba laukuntu kuntu a alamun gaiba lastaktartu min alkhair kuma masani yasu yace inda na san gaibi da duk ta inda zan tinkara alkhairi ne da ban je ta inda cutuwa yake ba mun fi fahimta ko sai a je yaki sai a karkashin sahabbai bai sani ba sai abin ya faru in akwai dalili a gaya mishi dalili irin abin da ya faru a uhudu kul huwa min indi anfusikum abubuwa da yawa sun faru da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har a cikin gidansa wanda ya nuna bai san gaibu ba to illa man istazamin rasuli Allah yakan tsinkayar da wanda yake so daga cikin manzanninsa yarda du abu kaza zai faru abu kaza zai faru ai ya gaya mana yace sinfani min ahalin nari lam arahuma annabi ya ce akwai wani nau'i biyu na 'yan wuta a cikin al'ummata annabi ya ce amma ban gansu ba shi bai gansu ba mu ma labari ya bamu kaga Allah ne ya sanar da shi jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya tsare mana imaninmu Allah ya tsare mana tauhidin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min kalfihi rasadan to shi ma manzon Allah zai sanya wani mai mai taimako mai gadi mai tsare shi gaba da bayansa lokacin da aka mai wahayi ko aka sanar da shi abin da aka sanar da shi to Allah kan saka wani mala'ika gaba gare shi da baya gare shi domin tsare wannan wahayin da aka sanar da shi din saboda karshe dano su fisgi abin da za su fisga ko kuma wani ya yi amfani da wata dama Allah sai ya ba da tsaro har a isar da wannan abu eh dama na daga cikin abin da suran ta zo da shi a farko-farko shine tsare aljanu daga samun labarin sama domin gudun gwama wahayi da maganganun bokaye fa innahu yasluku min bayne yi wa min khalfihi rasadan Allah zai saka a gaba gare shi a gaba gare shi da baya gare shi Allah ya ce wani mai tsaro da zai tsare wannan wahayi da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa duk ayoyin alqur'ani da Allah yayi wahayin su haka suka zo yadda Allah ya saukar da su ba a samu cakuduwansu da waɗansu zantuttuka na shaidanu ba ba a samu cakuduwansu da zantuttukan bokaye ba sai Allah ya ce liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim domin shi manzon ya san ma'ana ya tabbatar an qad ablagu risalati rabbihim cewa da shi da sauran manzanni duka sun isar da sakonnin Allah waɗansu suka ce liya alama an kade ablagu risalati rabbihim domin Allah ya bayyanar cewa dukkan manzannin nan sun isar da sakon su ba wanda ya isar da manzanci da tangarda kowa ya kawo shi daidai wannan yasa Allah ke ba da kariya ma duk wani manzon da zai zo da manzanci saboda kar wahayin ya cakuɗa da wani gurbataccen abu wa ahata bima ladaihim sannan Allah shi ke kewaye da il wato ya kewaye su da ilimin sa ta kowace fisa ta kowace fiska wa ahata bima ladaihim yana sane da abun da suke yake tattare da su ta kowane ɓangare, ya kewaye al'amarinsu da iliminsa sa wa ahasa kullu shay'in adadan kuma ya kididdige komai daki daki in aya biyar aka saukar aya biyar aka saukar in aya biyu aka saukar aya biyu aka saukar a shekara goma idan aya 250 aka saukar 250 aka saukar abinda aka saukar me aka yi aiki da shi me ba a yi aiki da shi ba ubangiji ya ƙididdige komai yadda manzanni suka isar da sakonni duka a ƙididdige yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a wannan shine karshen suratul jinni abinda muka karanta ciki daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuri Allah ya yafe mu Allah ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan shirya sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu tashi a farkon suratul muzammil subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk